ce ina son ganin ku gaba ɗayan ku saboda ina so in wayar ku nasiha da nasiha da na saba muku kullum dai yanzu ke abin da muke so da ke tun kwanakin baya nake cewa ki yi kokari ki fitar da muje ki yi kokari ki fitar da muje yanzu zamana da ke haramun ne tun da jatumar ki Allah ya mata rasuwa kuma shi kenan sai ki zama wani iri insha Allah Allah ya sa mu dace Allah ya dace mu tunani ke dai ki haƙuri ki kawo mijin da zan aurar miki ki ɗakin ki Allah miki albarka. Ah, baba, ma ina so faɗa mu. To babu laifi. Ina so mu je wajen Hausa da su. Za ku wajen kawo ku? Bayan ina so na yi Ba auta ke ba auta ke To ba damuwa abinda nake so kenan dama na ji daɗi mu nasihan da nake muku. ya tabbata kenan kuna riƙewa domin zumunci muhimmin abu ne ga ɗan adam musamman ranar gobe kiyama in mutum zai tsallake siratsi ba a shiga aljanna sai an tsallake siratsi don mutum zai tsallake siratsin nan zai iya yin taga-taga zai faɗi in zai faɗi dama amana za ta tallafo shi in shi mai amana ne na gaya muku haka kuma yin hagun taka-taka-taka-taka zumunci in shi mai yin zumunci ne a gidan duniya to zumunci zai tallafo shi idan kuma shi ba mai zumunci bane ba mai amana bane ya haka kawai faɗo zai kuma ne kasa sai wuta kawai Allah ya mana tsari ku rike zumunci sosai insha Allah ku rike zumunci sosai yanzu abin da nake so da ku wani direba na yanzu sai ku ke ku kai ku dawo da ku a cikin sirrin ba sai kun gane ko mota Assalamu alaikum. Da kalal ina albarka. Ina wani alaikum. Lafiya kalau. Na Lafiya kalau. Kuna nan lafiya? Ya aiki. Ya ya karfe. lafiya kalau yanzu muka fito daga gareji amma komai yayi komai an gyara alhamdulillah ya nan ko an gyara komai da gaske ba kan an canza komai yanzu mun fara alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace a wa'annan nake so zaka dauka ka kai su can gidan kanyi za su yi zumunci ka tsaya sai sun gama ka dawo da su ba da dai gobe in bata zo ba sai mu je mu gani na Allah ya kai mu kin san goben shine mu ya Allah ya kai mu kawata eh yaranka suna tare da mu ina a ah, karka damu muna nan a tare da su har wani lokaci a shigar da su an gama an gama wuka what ne ai rana gaba ki ɗayan su an kame su don Allah a taimaka mu kamar yadda Allah ya taimake mu Allah ya taimaka mu yaran nan suna cikin wani hali daga jin muryarsu nan gari ne eh to shi kenan na gode ranka ne na gode Inspector Fesa, da Allah ka zo nan da minti goma ina son ka ganin ka gidana. Immediately please. da ya ce ka zo wani emergency ne tashi an yi kidnapping yaran yan uwa ka ɗauki troops ɗin ka maza maza ku tafi duk yadda za a yi a sami yaran nan kai wani abu ya same su idan da wani da zai kawo cikin kasu you should deal with him decisively okay sir you can go thank you sir Wallah Aisha ke dai bari kawai ina cikin wata damuwa ne ƙatocuwa wallahi sai dai addu'a kawai. To wannan wani irin damuwa ne haka ya dame ki kwana biyu baki zo makaranta. Wallahi in gaya miki Zainab abin da yake na ƙanne na fa aka kwashe dukkansu. Babu wanda ya san ma halin da suke ciki suna da rai sun mutu Allah shi kaɗai ya san wannan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ina da bukatar hakan kan domin addu'a ita ce mafi komai cancanta a kowane al'amari mutum ya shiga domin yanzu haka ma an sanar da 'yan sanda amma har yanzu ba wani information ba wani labari sai dai addu'an kawai shi ne Dalla. Ok, da na neman mashi. Iya, zai Ya faɗa maka yi. Gaskiya bai gaya mai kuma sai dai ina kinta da tabbata. To ba damuwa, da Allah ka ce mishi to awal. Assalamu Kai na ka shiga ne kwana biyu na da neman ka ban same ka ba. Wallahi ina. Gaskiya abubuwan sai a hankali. Kuma ka san menene? Kama ka san na neman ka wallahi. Lafiya a daren? Daman Espeto awon ne ya zo neman ka, me ya same shi ba. Shi ne ya gaya min cewa idan ya zo ka gaya mishi. Tun da ka gana kanka shi kenan na gaya ma za ka gaya mishi. To alhamdulillah.

insha Allah Allah zai taimaka masa ka riƙe gaskiya kai ka san irin tarbiyyar da muka yi maka a nan gidan dan Allah ka ba mu kuma ubangiji Allah ya tsare mana kai Allah ya kiyaye sai ka dawo Allah ya kiyaye alaikum. da ka gurbana kai kadai? Amin alaikum salam. Dama kiran da isutu awwala ke mai yana ba na lafiya ba ya faru kuma ana tuhumar yayana da ne san ka inna lillahi wa inna ilaihi awwala kici san kai kuma wannan babu da hankali ba ne ma zai dauka bayan duk duniya ba shi da wani amimi kamar shi ya za a yi ma ya kashe shi ba na kyautata da san cewar yayana zai dauki dutse ya jima wani dan adam ciwo balle har ya dauki makami ya kashe shi ni kai na da na san wannan labarin wallahi da gaya maka ba san ban sani ba Allah yana bani insha Allah gaskiya na kan gurin abin da za a yi station din ah, ni station ba sai ba alaikum alaikum. wallahi ɗana ne a kan yake hukunci mai tsanani ni kuma na ga amma ma'aikatan garin nan gaba ɗaya ba wanda na sai kai shine na zo a nemi taimakon ka ɗanka wanne kenan bashir bashir bashir bashir ka ne ɗana ne yalla bai ba damuwa kwantar da hankalinka dukkanin wani bincike gwamnati ya kamata ta riga ta gama yi ta gano ɗanka bai da laifi a cikin wannan abu. Alhamdulillah. Kasa shi ya kamai. Alhamdulillah. Kuma kowace ta riga ta gama wanke shi. Don yanzu haka tana cikin ofis ɗina. Alhamdulillah. Insha Allah an ji wa da kwamishina ya fito ni zan ɗauka zan je kai mai in ya sa hannu to ya mara ka gane ɗanka. To shi ke da na gode na gode. Ba wani abu. Ba wani abu. Ba wani abu. Allah ya kare girma. Ba wani abu. Ba wani abu. Ba wani abu. albasa ni ma na yi mamaki cewar irin wannan kira haka daidai wannan lokaci wallahi Allah saboda magana da take tafe da ni tana da buƙatar nutsuwa sosai shi yasa na ce don Allah mu haɗa al'amura saboda ina da magana muhimmiyar magana tare da kai wato ranka shi daɗe ba wani abu ba ne wanda ake zargin shiga kashe auren ba shi ya aikata wannan ba don haka ina roƙon ku don girman Allah a gaggauta yin releasing ɗin shi don Allah saboda ba shi ya aikata da wacce cewa ba wannan bane ne shi wannan kisa ina da shi sosai ma domin wannan ba shi ne first time ba to ya za a yi ma bashir ya kashe auren abokin shi ne takirin ɗin shi ba yi da wani babban aboki da ya wuce shi ni na tabbatar ba shi bane in dai magana abin da zai tabbatar muku da faruwa da shi kenan idan ba za ki damu ba zan je shiga da shi ofis ranar monday na hangara ma ta ofis babu damuwa insha Allah na gode Allah ina so ya mu gaske me ka ci wannan wani ko bisa zan ci ne ko da ni ne da kai a kawai akan ne da mutum shi wani ni ya yi shi ba lafi mai kisa a kai ta ce ni ya kashe kuma ni ba sani ba ni na kashe ba shi kenan ka tabbata ba kanka wannan abu ba shin a wajen da kake ko kuna da kawo alaƙa yin zuwa da shi ba kai kai kisan nan ba na rantsi wallahi ba ni ba kisa? shi kenan tunda ka rantsi na amince kuma zan taimaka maka zan fita da kai daga cikin wannan ciki ku bi abu ne da kake so da shi kin da za a yi za a cikin ka don mahaifiyata kafin da shiga kin yan sanda ta horon da na yi gaskiya Salamu alaikum. Ranka da ne. Ranka da ne. madalla darasin san madalla Allah bai na zo ne mu godiya a kan abun alkhairi da kuma wanda har duniya ta nade ba zan manta da wannan wallahi Allah bai na zo ne maka godiya akan abun alkhairi da kuma Allah sarki wanda har duniya ta nade wallahi ba zan manta ba Allah sarki ranka da sa ka da rai Allah ya dan iyaye da kakanni ubangiji ya kara yawaita mana irin kwakasan ya kuma kare ka da sharrin masharanta ya kuma ji dan iyaye da kakanni ba abin da zan faɗa wallahi don ba don sanadin na ba wallahi na san da mun sun nama wannan abun ba wani abu ne na ɗauke ka tamkar mahaifi ne a gare ni na muku wannan abu ban ba komai ba abin da nake so da kai shi ne abba ku gode Allah kuka ba namu bane addu'a shi ne Wala ma da kuka, addu'a za ka yi. Ubangiji Allah ya kiya na gaba. Abba, kai haƙuri. Don nama wannan abun. Ban ma komai ba. Amin ba. Kai haƙuri ba, Kai shi ke raba ba da shi kofa ya yi wanka ya ya tafi wajen aiki ya tafi gurin aiki gaskiya na ji daɗi mun Allah ya kiyaye har mun fitar da rai da shi ba komai mun gode Allah ya saka da Allah ya taimake ka amin to shi ke ba da sai an je wa gaida gidan ku ikon Allah kana naka Allah Allah ya ƙara tabbatar da mu akan gaskiya. ya baba. Awal dama wannan akwai maganar da nake so ni da kai idan Allah ka dama. To ina na gajiya. kana fa samun kai da yawa awal. To zan samu kai a duniyar nan. Ba ko ta nake ba sai ko na ne to shi ke da na kuwa. wallahi awwal maganan dai matsalan dai akan buƙatun ka ne abin ya matsa min ya takura wa rayuwa ta wallahi na rasa yadda zan yi da shi wai shi dole sai na so shi ba a soyayya da dole ni zuciya na kai kaɗai ta zaɓa, wanda zan yi rayuwa da ke akan kasa ya min sai na so shi dole na rasa yadda zan yi har yanzu shi ya kama kanye na duka duniya kama aiki hankali na a tashe ki wallahi na rasa abin da nake gani wannan ba wani abu ne da za ki sa ki ringa tashi da abin kin yake ko ko ina tare da kuma. ba zan ga wani abu wanda zai cutar da ke ba kun gani amma abin da muke so da ke shi ne ko kun ta wannan yara dole da su dole ne da ni na so kun gani in Allah ya da wannan ba wata matsala ce ba kun gani dole dawo da yara kuma ba lallai ne ki so su

na san dole za ka yi mamakin ganin ma irin wannan lokaci kuma ma ba abin mamaki ba ne yanayin aikinmu inda ya taso kuma muna bincike har bincike ya kawo mu da gidanka kuma ya da mu gidanka amma da Allah aladin ba za ka ɗan damu ba muna so mu wannan irin taka, wasu ɗin tambayoyi babu laifi na ce duk dan akan wannan aikin ba da ba Hafsat Hafsat Hafsat na akwa mana zo haba ana ta kwalla miki kira Alama Hafsat, ki girman Allah, ki dubi girman mahaifi sallallahu alaihi wasallam. faɗa mana gaskiyar al'amari yadda yake tafiya ko da a ce baki wani tunani baki tunanin kannanki da suke hannun wa'annan mayagun mutane ki yi kokari a ceto rayuwarsu da gurin wayannan mutanen don a yanayin dalitin da suka ba mu akwai damuwa har idan ba a yi maza ba so ya kamata dan Allah da na faɗa mana gaskiyar al'amari gaya mana gaskiya me yake tafiya tsakanin ki da Black Tiger. Eto eh a gaskiya kwanakin baya tun da suka wuce. Dala ya ɗaki ko annan ban saya. Hafsa, sannan ni ba ta da kuma kisan su. Hafsa, ku bana. Hafsa. Allah ya iskira wallahi haka ko bi shi wa ke ma magana ko wani lecturer ba zan bi shi amma Allah iskira ke ka dai mai tsoron tsaya shi yasa ba na son tafiya da ke wallahi ina zubar mana da kila da gani na ina tsatsare ta hanyar da kike wucewa shi na ganci kin ɗauko littattafai za ki tafi makaranta To Hafsa in kika tunani a yau ba ranar makaranta ba ne, yau rana ce ta soyayya ko ba ka ba ne? Dama akwai ranar da aka ware musamman saboda soyayya har ya fi karatu. Ai baki sani ba? Hafsa, Hafsa. yi amma na riga na ja mata jiki a kan cewa kar na ƙara zuwa wannan wajen je ku kuma a zuciya shi wannan wajen amma ba ku Eh boy, ayya mai gida. Mai Ya. Ina so a kai ma lahira kwastoma ta kuma a tauraita. An gama mai gida. sai kira irin launin nan kun gane ai Hafsa lafiya wa'annan kuma fa kai karamin mashiriki Ebo, tun bayani ma. la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wuce mu tafi sa abin da zan gaya miki shi wannan shine na farko shine na ƙarshe kan na ƙara zuwa in ga wani mahaluki a tare da ki kin ji kuma insha Allah zan ki amma black tiger me yasa kake mana gaban ka na gaya miki kadde in ƙara zuwa saboda ganin wani a tattare da ke zai iya kawo min kafar angulu a cikin rayuwata da fatan kin rike wannan na ji mana gode kuma in Allah da zan kiyaye wa ga ta ba tsora da faki ma sa ke mara ayya mara ma mara ba ai mara ta sake ba amma ta amma kin abin da nake so billahi da kika kara abin Amma saboda Allah ya baki gaya mana tuntuni ba, da na san matakin da na ɗauka. Alhaji ba za ta faɗa ba. Sabila da ga sun yi maganin kisa a ciki. Zan so na mutanen ba su mai da ran ɗan adam wani abawa a gare su. Sai dai ku Alhaji ba ci gaba da addu'a kuma insha Allah har iya ba ka damu ba. Muna son ganin Hafsa. ko a ofis din mu da safe. san ta eh. To. babu laifi ni a taimaka yaran nan insha Allah tun da wannan magana ta Allah ya yarda sun in ka ce in sara ma ma zan sara ma <laughs> a kawa dai ni ya na su fito a ba ku ma dai bari mu shiga an ka dan saka da gemu a taimaka mu ba ku ma dai sai kuma sai zo don Allah ya himmatu Allah ya kare Sai kuma ya zaki mana haƙi saboda Allah da annabi.

yalla akwai information da muka samu kuma mun je gurin kuma mun tabbatar da cewa sun zauna a gurin amma ba mu same su hakan sai ya sa na tabbatar da cewa a cikin mu akwai wanda yake ba su information what a cikin police to what are you doing please inspector ina so within 24 hours mu samu cikakken bayani ba shiga cikin na shiga bana bai ƙara sabon to ma abin da nake da amma abin da ka daɗe kana so ne ban manyan <laughs> to ai kai babu sa shi yasa ni har ki sa zan fara girman kai ka ba ka da girman kai ko bugun da ya sani na sani babban mace ce gaya min ba kike shirya min dan hankali na kwanta gaskiya ni ba zan na so mata kuma idan na faɗa ai ka ga ban maka surprise ba kin ba sai ya ke nake buri na ne ko yaushe ya sa ka ba ka na fara ina jin daɗin haka wanna. ba ne ya haku lokaci ne ban samu a yanzu a haka ma ina tunanin ɗaukan wani hutu ne a cikin satin da za mu shiga ko kuma sati na sama don mu samu mu samu wadataccen ziyara da komai da komai ko ba haka ba ne. sai dai kuma ta san ba da a ce mutum ya kwanta ciwo a wuri ka rashe shi. haka ne wannan ba damuwa yanzu tafi faɗa mun da yaushe ne ke da lokaci. ina shekaru. to shi kina lokaci. yanzu ba wani matsala kuma ba ta bani ana ba ba to shikenan yanzu ki Allah ya bura ranar kuke. asabar zan Thank you. hafsa gaskiya akwai abin da yake ta min yawo a zuciya kuma ke ciki ka dan sa wallahi ya kamata a ce ki ce in turo magabata na yan awai wannan ai ba wani babban abu bane kaga yanzu abin da nake so kaga yanzu ina cikin wani bad condition ne to eh, duk da hakan dai ai ya kamata ne a ce a yi mun san inda muka dosa ko mun san inda muka da kowa ana cin wani halin ma za a iya mutum da mistake shi aure kwanciyar hankali yake so amma na gaya ma kar na ƙara ganin ka wajen yarinyar nan to ka aure ta ne ban gane na aure ta ba amma ka sani mata ta ce a yi haka yi mata sadari ok abin da za ka fara kenan abin da zan gaya ma shine wallahi na kara dawowa na kara ganin ka za ka sha mamaki wallahi awal ka je ka kula shi to ni wani kula shi in ya baka kai ka kula shi kawai ka share saboda kashe mutane yake duk wanda na tsaya da shi siya shi ana so a yanzu ke da ba ne ba mu ko wallahi a wannan ba nasa ne kai abin da yake so ya kashe ne ko mu je ci gaba da addu'a Allah ya rike shi ne nan nagarin amma ni wannan ba da yanda kai ke jin shi namiji ne ni ma namiji ne shaye shaye ne wallahi zai iya kai shi ba wani kai mai ne da Allah da wannan shaye shaye ni ma kuma ke zama dan shaye shaye ni ba na so ba sai na sha ba sai na sha ba ni iya yake na sha wallahi dinga da ba na sai ni ba ba yanzu dai ya ya muke ciki ya kamata san da kowa Şimdi yine de yine sorun çıkarır. Türkiye kahveli insanlar için. Teşekkür ederim. 영화 대장을 하니 나를 주면 ke ba kira da kisa hali da nan cikin ciki suna cikin wani mawuyacin hali sabila da haka kake tunanin tun da yayin da aka yi yadda aka suke samu na san har yanzu ina ta yi na san kyaci da zuciyarsa ah wannan gaskiya ne na san har yanzu yana san kyaci so ba gari ba marasa ba so me zai hana tun da akwai wannan abu irin wannan kisisi na ne ta fita mata da irin wannan kalmomi ba ya tsaya tsaya ana wannan kuwar ya da sani na sai don ke da yamashin Allah da komai zai yi gare wuce mun kuma sai mu samu komai To amma ba ka ganin zuwa na gurin zai iya zama wanda matsala saboda ka san duk mutumin da yake kashe mutane abin tsoro sai zai iya yanka ni ina tsoro. Eh, a karki da mu. Insha Allah muna tare gaba da yamma. za idan muka je lokacin da kika je mu kuma za mu za mu tafi koba a gefe dan yanzu aka shi aisi na mara fita amma yana dawowa insha Allah wannan madare da shi da bujan dama yanzu ke kaɗai muke jira sannan mu zo mu fara wannan aiki insha Allah yanzu gani yanzu ga wannan waye kira shi don ya shiga ya gara ba ya faɗa kuma da mutum da zai sani Hafs. Okay. Don Allah ba, na ce ina so an jima don ziyarce ka ne don Allah. So ina so a ɗan shirya min liyafa ta musamman. Eh, insha Allah. Alhamdulillah. yanzu kin ga mun samu wannan abu insha Allah ba zai zama to da matsala ba amin jiri kuma abin da yake so yanzu kirki mai da tsoron da ku ba a isha allahu ba tsara tun da zan je da ku ke shi ke nan ba da mu yawa ya maganan kidnappers din ya layin an yi shi ya tracing din shi da gwamnati tori shi sa ya yi kyau kasan abin da nake so da kai inspector awal na mai waya na kan hanya so in yanzu zan kira ka za mu fita operation ɗin yawwa Zai da zama da ka fusa an yi waya da kan tabbata an ce dukkan wani operation da zama fitar da fitar da Sani na kusa. wannan ba damuwa ba ne ina kana aiki da ita ka san yanayin ba zan shi kenan ba wani problem idan yanzu zan kira ka

to abin da nake so yanzu cikin gaggawa ka je ka ɗauki junior officer ɗinka ka tafi wajen duk wanne ne mai kawo muku cikas shoot aside kuma ka tabbatar ba abin da ya sami yaran nan kun kwato su cikin ƙoshin lafiya Allah ya ba da sa'a ya kamata a ah, wani kaga abin da nake gaya ma ni ba na son a ce kullum ana samun tashin hankali kar ka manta a wuri kai ɗaya ne a ku haka ni ma ni ɗaya ne a gidan ku. yanzu a ce mutanen nan kaje kana hayaniya da su ka san mutanen nan yadda suke nan ni inda za ka ji ta shawara ta wallahi duk da an fa ka manta abin da nake gaya maka na bar riga na gaya inda suke ji su mazaje ne ni ma na mazaje ka gani ni yanzu idan za ka iya taimaka min mu je mu fuskance su duk ma abin da zai faru ya faru kawai mu idan kuma ba ka iya ba kawai ni ka ga tafiya ta ko da yake ban taɓa yin aiki da ke ba amma inspector ya gaya min irin yanayin ƙafa da wasu abubuwa kuma na yadda da bayanin da ya min shi samun ka cikin wani operation kuma operation din da zama fita da Allah da Annabi ina so komai ya saboda kar mu su ne kana da magana na ba musa idan eh, kai da ka riga da kai magana as according to the officer ai ba wani mai magana kuma san sai da kai mu yi addu'a Allah ya taimake mu da Allah ya rahama shi shikenan da Allah ku tuna komai ya tafi akwadin to ko ba ka bane inspector a wani yawa da shi za mu ga da dauke shi okay sa da Allah kar a samu kuskure insha Allah sai mai harama samari abun kunya action da zana je gidanku sai na kakare a junction na kasa gane hanya na tsaya ina ta tension tunda baki so na zan nemo yar fashion come on ni da nake son ki kika jefa ni trap na ce miki help me kika kara bani gap a nan kika kyale ni na kwan cikin reserve kin san wazop shi yake batu da rap shi yasa na ce kin sa slippers kina shi ya taso gare ka na taho da sabis din tsabar ƙaunarka zo ka bar caja din lob na ƙara caji kar da ka min yawa ka sa na low batir in ka yo dilitin dina a zuciyarka ka sa ni vibration na duba kan din lob sai na ga istulo in na yi kolin din lob sai na ga lob sai na ga lob busy sai na galo busy ina ta takin ina ta yin tracking ina zuwa kofar gidanku na yi fakin sai kika ce ba kya so na na wani shoki jijiyar jikina ta fara yin sifakin numfashina yana ta jakin zuciyata tana ta shaking in zan yi magana sai na yo kifin. na kasa motsi kamar babban gunki na ɗauke wuta na tashi a aikin sai na jikin ce i love you babban yaro na daɗe ina son ka ina ma wasa ne sai na kawo wuta na ƙara gyara tokin na samu bawa na fara yin silazin ina ta kwamfiyuta har ina breaking da can na rame saboda yawan tinkin don na zama noti no food no eating no drinking Ban san za ka zo ba da na san za ka zo da na soya maka farfesu Ga matashi ya taso mata ta taso mai masa oyoyo Kai nake jira babban gaye ka tsakani yau wasu sun rufe kofa mu mun rufe gate mun ɗauki out ɗin love har da certificate ki bar harkar yawa ki zo mu yanka gate ki bar shimfiɗa kafet ki zo mu harba rocket ya kai mu duniyar 'yan soyayya come on ni kin burge ni tun da baki yin bleaching shi yasa fuskar ki san ba su kiracin dole ne na so ki tun da na gama imacin ni ina taroshin dankar amin sinacin shi yasa na ce may god bless you mai yanga ga matashi ya taso mata taso mai masa oyoyi kana motsa zan fasa maka kafa yanzu muna so ka nuna mana inda ya koya namiji idan ya isa namiji ne ya ajiye bindiga a gudu karfin yatsi. mu ba yan kokowa ba ne mu hukuma ne aikin mu hukunta masu laifi ofisa ta sake su an same su alhamdulillah suna cikin ƙoshin lafiya an kama wanda ya yi abin suka yi abin an kama wanda suka yi abin that's a wonderful job inspector faisal that's a wonderful job to yanzu abin da za a yi the criminals in there are Akao's headquarters. You deserve a promotion. Take a Inspector ba damuwa. You deserve it. Good. Assalamu alaikum. Yau na da wurin mun kai cikin ne Na zauna. Allah sanya Allah sa da alheri. Wallahi alheri ne umma. Me Na samu karin wasiya ofis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah na gode maka. Ka gani ko? kaga abin da nake gaya maka kenan a rayuwa ta duniya mutum ya zauna da abin da zai yi tsakani da Allah idan za ka yi ka yi dan Allah in za ka bari ka bari don Allah ka gani saboda ka ubangiji Allah ya taimaka Allah ya bada sa Allah kuma ya dada tsare ka kai ne maka murna Allah ya sanya alheri ah! abincin ka na ciki da shike na gode ah! ka ga ikon Allah ke ya taimaka ba da sa Assalamu alaikum. Ka sami zuwa? Ya aiki. Ko ka san dalilin da isa na kira ka na ce ka zo gidana? Sai eh, ka faɗa. Dalilin guda ɗaya ne bai kai biyu ba. Ofisa na kira ka ne ka ci arziki ka bar arziki a inda yake. Ina fatan ka Akwai wani yaro da kuka kama sunan shi Ibrahim. Ina so ku sake shi. Ibrahim. Wanne Ibrahim kenan? Kamar lakabi da Black Tiger. What? Ibrahim Black Tiger. haka ne alhaji idan ka manta ina son tunasar da kai kana ɗaya daga cikin waɗanda gwamnati take zama da su ku ba su shawara kuma sa ta karɓa shawara ta yi aiki da shi a ce yau ka zo da irin wannan magana kai ma ka riga da ka sani ba zai taɓa yiwuwa ba ofisa ina umartar ka da karbi gudunmawar da ka zo ma da ita domin in kaƙi masu gidanka za su karɓa kuma kana ji kana gani za su saka ka sake shi ba dole ka sake shi in dai dan wannan abin ne bara mutane mutane saboda ni ban shiga aikin dan sanda domin littozar ta kasa ta sai dai na yara ta saboda haka wannan magana da kake bara ka batta a nan gurin ba ta da muhalli to shi ke ofisa zan barka a matsayacin ka dama hausa sun ce matsiyaci ko ka ɗora shi a kan kamar wata sosai zan tafi amma kafin da tafi na so da ka sani cewa sani cewa mutunci madara ne da mu aka ce ya zube to ya zube kenan har abada kuma kowa zai iya hawa ya taka wuce abar release ɗinsa? Oda ne daga sama. Oda daga sama waye a duty lokacin? Ni ce ma a duty ranar da suka ce a sake su. Oda daga sama. Inspector Besson, abin da nake so da kai. Za mu aiko wani special on duty a cikin kaya wanda zai fahimci duk abin da ke faruwa insha Allah. Kun karewa on duty insha Allah zan samu. Thank you. don ka fahimci abin da nake nufi ina tunanin dalilin da ya sa saki black tega ya bar gurin dalilin ne zai sa kawo shi don ban ga dalilin da zai sa ka ba ta da maganan saki black tega saboda black tiger ya yi nisa da ido bari sake da bara ka sake haɗa ido da black tiger ko ɓacin abin da yake nufi a nan shi da kake gajara kake amsa don haka ni ma ina da dama na aiwatar da abin da kada ka manta ba daya da babi ba za ka hada su ba ofishin da kake tunanin ka bari kake zama kake abin da kake iya kai wannan ofisin da na matsa kai hawan shi sabila da haka ina mai tabbatar maka ya zama wajibin ka nemo wannan ba duk ko ba haka ba lalle wannan bai san ko mu suwaye ba ba wai karatu ba a baki don haka na ga alama yana so sai mun fara amma na ga zai jangolo ma kansa damuwan da zai kaskantar da kansa sai Allah ya ba abin e e da sa na kira ku inspector flash ya kawo takardar transfer ɗinsa yana so sa maka kuma shi yasa na kira ka don shawara ko kafin ku sa maka mutuwar transfer gaskiya ranka da dai maganar transfer ɗin inspector flash da matsala ko me dalilin na yes sir sorry to interrupt bai kamata a yi gaggawan transfer da flash ba saboda a binciken da muka yi a baya akwai hannun flash a ciki dumu-dumu shi yasa kawai ina ganin ka dakatar da okay is a very good observation um, zan dakatar da transfer din har sai kun gama binciken yes thank you eh job well done yes sir thank you Thank na Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. abin nake so gani ni na fi so kawai ka wannan yau su mutu iya kan wannan yare babu kuɗi ba jani ba babu wanda nake taimako a nan kaga matsala ta da kai ni matsala ta da kai taurin kai ni ba wani musu da za mu tsaya mi da kai kaga tafiya Dauka dauka dauka eh, dauka. ya eh, yare. Ni wallahi ya. Sai aka nayi. Ya. Ni ba daɗi na da kai kenan. Allah ka ba ga shi ba. Eh, ba ƙarya. Ya dare wallahi tsalai. Gani ga awadu kuma sai yau ne kake fitowa. jiya nan na gaya ma har na tuhuma ma aka kira na waya wallahi wasu 'yan mata sun yi aure dan je dan yi musu hotuna na ci to ba yawa abin da yasa ga jam gani ba ya na ganka ne kai kadai a nan din na sauran jama'a ba to ai ni yanzu haka nan da gani haka na busu da na da kani sai awwali kawai abin da nake so sai kuma kai din saboda yanzu ba da kowa nake yadda ba wallahi mutum a yanzu ba abin yadda bane dan me saboda wallahi da muke shaye-shaye a gurin nan kawo wani za mu iya daukar kunama ba dan da kake burge ni kenan wallahi za a iya daukar kuna ma wallahi ko ba haka ba haka ne to me labari ne lafiya kalau wallahi yawa ya magana operation din ne ne yau ai zaman da kaga na samu nutsuwa nan tunanin nazarin operation din da ke kai Allah saboda ka san ai tun da na fito da ni eh daga station ba eh to ba da tunanin kowa na fito ba illa kuma gana kawar da saurin budurwata ma'ana ya kai takarda kan kai takarda ina zahira ma gaskiya ba ka da dama wallahi wallahi dauka ba ka da dama ko da gida sun fa za ka yi ah, to amma ba wani abu ka san wani abu eh? ka san wani abu hmm. ga yaron nan an kira shi nan gurin eh hmm. ya zo har nan gurin ba ya tsuguna ya bada abu ya ce kuma ko a hanya ma suna kai ta bare bai kila shi bai a gaban mai wannan ai ya kyale shi kawai shi muni ne ba din ga ma ƙarya yake har na ji na tsere mai suna tare ma da yarinyar ya ce in je ba komai ya dawo ci gaba da soyayya da ita okay inda ne ma numfashin shi delete all ba shi kenan ba na ga ma hajjin girna je ba gidan yarinyar nan wurin <laughs> yake zaka iya ba amma ka saura bre ga kama wallahi akwai wani abin nan duk da aka sake kira na zan je dan kara samu musu rabuwar aiki dan ban gama ba Allah duk wani kayan maye da aka san shi Allah ne ban kowa sani kuma ku ka san me za yanzu eh, eh. bari ko bayawa zan da sami ku a kyau ku ba wa dawo ya yawa a cikin ma'aikatan akwai guda daya wanda shi da hannunsa ake aikata komai da komai a cikin ma'aikatan na musu ma'aikatan na zama tabbatar da haka what yanzu kana nufi wannan inspector awal shi ne yake da ana cewa nan an dogara shi Oh, one collapse. Ba komai. Gode. Sama yanzu ka sana za ka rike wata hannun ka as evidence kamar za mu wucin gurin samu zai gina ƙarshen suka ita da ƙarshen da da ƙarshen da ƙarshen ina jin ka wannan ba Allah shine malam Adamu mai hoto wanda yake ɗauke da wasu manya-manyan mahimman abubuwa da ta tare shi kuma ina tunanin shi za ka iya ganin abin da gare shi ko zan iya ganin abin da ka kawo eh. very good wannan abu yayi kyau well done job well done waye shi ne kuma inspector da dama na gaya maka na ce zan aiko kan sandan ciki don ya gano duk abubuwan da suke faruwa to wannan shine CBI yanzu ne shine ba da Congrats. Congrats. Congrats.

Salamu alaikum. Musa Amadu. Ina wuni Abba. Na gajiya. Ina wuni. Abba, wannan shi ne mugun bawa. Ai tun da yayana Awul ya fito da ni daga Sel, ba da aminin da ya wuce shi kai eh. me yasa ana yaban ka sallah kana so ka me ya haɗa ma Allah ko da ƙararin a ina kawai karamin jiki ne da shi amma na ai ya girme ni ma wallahi kuma yake tafi da dama dan biki ne za a yi a cikin school mu kowa ya kawo nashi contributing mu ne da kani sai mugun ba dai mu ne muka nuna koma baya an nuna mu aiki shine dai na ce mu zo ku Allah ne samu sanye ka kuma gashi mu sanye ka ai ba shi ayyuki ba duk abin da ya bayar mu shi ne kai uban naka ba zai bada hukumu ba ne zuwa na ko da ga da ga wata baki su shigo su ga yadda nake ajiya Thank you. Gida. Ɗan wani. Gida shi. Ina saurara. Eh ranka daɗe yau ita ce rana ta ƙarshe wacce ka ba Yanzu haka na su suna nauyin suna tunani akan za su tafi wani operation da daddare. to sai ina ganin tun da yau ne ranar ƙarshe a bamu dama kawai mu je mu same su kafin su tafi wani operation Sir Professor. Yes sir. To kun ji abin da ke faruwa. Ya zama dole yau ku ɗauki ma'aikata. Ku tafi a je a raidin ɗinsu. Inspector Flash ya kowa laifi a cikin wannan al'amari. Saboda shi ne san doka ya ɗauki doka a hannunsa ya ci amanan aikinsa da ƙasarsa. Kuma duk wanne ya neme ya gudu. You should shoot aside. Yes, sir. Wannan ya zama dole. Yes, sir. Kuɗin wannan. Thank you, sir. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na gidan ki ne ya ɓaci tun kan na furta maka abin da ke tafa da ni. Ko kuma in ce yau dubin zuciyarka ya cika. gadararka ko in ce wanda kake alfahari da shi a gidanka inspector awal ya shiga hannu wando ko in ce dama wasu sun ce karshen aliyu kasa wannan takarda ce daga federal high court idan kana da wani abu kan yi zan kasance shi kenan ni na barka lafiya Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji yana nan? Lafiya. Lafiya Alhaji ne ke nema don Allah. Ban sallalata. To Allah ki mun sallama da shi. Iskanci da rashin mutuncin naka ya kare a waje yanzu a cikin gidana. Alhaji ne ke nema don Allah ki mana magana da Alhaji. Kai kam lafiya wai? Eh, lafiya da Allah ki mai magana da Allah. Yalla bai. Yalla bai. kana da baki. Yalat. Waye ma sunanka? Ko kuma me ka gidan nan? Eh to lafiya ba lafiya. Ba haka ba ya aka yi masu kun kasha. Ba Allah gaba ɗaya dai wannan mutono tono ba a yin sa tani. Abin gaba ɗaya sai a hankali. Bam. Assalamu alaikum. bayan bai lafiya waɗannan. Bayan ta'addancin da ka aikata min kuma yanzu ka biyo ni ta cikin gidana? Ta'addancin da ka ƙasa ko kuma ta'addancin da aka ma. Wato yanzu ka zo nuna min da ya cika tabbatacce dai kai munafikin. Nai, tun da ka fitar kun da jin na gwamnati aka turo ni nemo kuma alhamdulillah na samu abin da nake. Kai munafiki. Aiki na yarda ba wani ganin munafiki. aiki na ne ya kani kuma na yi aiki na kuma kata ta sajan me yake jira arasi oke sa don Allah wallahi arasi Allah ku je wani ofis ka ta mana arasi mu je mana <laughs> um Hakuri za ki. Ne na mata hakuri. ba ta kawai. Ta samu jiki ta yi. Gawon ku sai ya fi uniform ɗin ku ba ƙari. Allah isa Allah. Ki samu jiki a wani don jiki ba dawa zai ba. Kaga abin da nake gama ko? Yanzu ka gaba ɗaya an je an kama su. Polis sun yi handling in kezin hannun su. Allah. Irin wayan na mutane mabarkacin da ba. idan ana kyale su suna iskancin da suka dama shi sa ba suke suke rena mutane amma da zarar an zarar an samu su an kama su aka nuna cewa ba su sai komai ba ko wallahi ina ga maka shikenan sai ga abin an zo an ci nasara kai kuma gaskiya ka yi kokari wallahi ni ne yaushe zan iya wannan masifa mutane ba su da imani wallahi ba a ce mutane ko mutane ne an san ku a cikin amma kun san da kuka kura masu yan kun kuma musulmai ai ba da irin wannan ba kyau ai ba da eh, kawai sai maganar sa ranar aure kuma shine ya rage mana sai dai mu ta addu'a insha Allah kuma wata masifa za ta sake bujirowa har auren Allah ya